أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yawayina musulmai maza da mata mun kasance muna zance akan ƙira'an nan na sallah mun kai inda muke bayanin hukunce-hukunce a cikin ƙira'a karatu na sallah muka kai wannan bayani da muka yi alkawari cewa za mu ci gaba da bayaninsa cewa a kowansu bagirai idan mutum ka samu kanka a cikin wannan bagiri cikin sallah to wajibi ne ka bar karanta sura ka isu da karanta fatiha bagire na farko shine izan lokacin sallah ya kunce ala sabilin misal saulan minti hudu lokacin sallan azahar ya fita idan ka ce za ka karanta fatiha ka karanta sura to wani daga sashin sallan la'asar zai shiga mai bayan lokaci to sai ka bar karanta sura ka isu da sallan da fatiha ko ko a'a mutum ka kasance ba mafaka dole ka bar karanta fatiha eh sura masalan kawan mutum kana cikin fargaba kana cikin fargaba kada inda kake masalan hanya kuke kuna tafiya lokacin sallah ya kai za ku yi sallah sai aka ce muku eh, ga barayi ubangijin Allah kiya dukkan masu tafiya da sharin wayannan mutane sun taso suna zuwa malam kace za ka karanta fatiha ka karanta sura wannan za su cin muku she ka isu da fatiha kai sallanka ka kare ko a'a inda kuke tsakiyan daji ne kun ji naman daji yana haushi karin daji ko zaki ko ire-irensu sai ka isu da fatiha ka yi sallanka koce haka kuma izan lokacin sallah ya kunci maimakon mutum ka karanta tasbihatil arba'a so uku ka maimaita so uku sai ka isu da me da karantawa daya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar so daya ya ishe ka abin da yake ihtiyati na wajibi mu yi bayani menene ihtiyati na wajibi mustahabbi ya wuce abin da yake ihtiyati na wajibi mutum ka guji karban wani lada idan za ka goda da mutum wajiban sallah masalan kana gwada da mutanen fiki kana karban wani abin rufa asiri to idan ka kai inda za ka gwada musu wajiban sallah to idan an baka abu ma aka baka wani dan lada ma kada ka karbi abin da yake ihtiyati na wajibi amma mustahabban sallah idan za ka gwada da mutum to ba laifi ka karbi lada da wani abu a kan wannan za mu wani bayani nan ya kamata a lura da wannan bayani da za mu yi shine hukuncin barin sura a cikin sallah yani mutum kana karanta sura ka sake wannan sura ka kama wani sura daban ka karanta menene hukuncinsa a cikin sallah sa'an nan wani sura ne idan ka soma ba ka yi ka bashi ka karanta wani sura sa'an nan suran da za ka bashi ka karanta wani sura shin mutlakan ka fara karantawa za ka bari ko yana da sharati da farko suratul ikhlas yani qul huwallahu ahad da suratul kafirun qul ya ayyuhal kafirun wayannan surarrake guda biyu idan mutum ka so makaranta su a cikin sallah ba zai yi ka basu ba dole ka karanta sauran sai dai ya zama na Allahumma ka manta da sauran sura masalan ka fara kul huwallahu ahad kai kai ka tuna Allahu samad zuwa karshen sura ka kasa to sai ka basu amma a cikin sallah ta juma'a saboda karanta suratul juma'a da suratul munafiqun idan ka so makaranta قل هو الله ko وقل يا أيها الكافرون alhali mai kamanta yani kamanta maimakon karanta suratul juma'a da suratul munafikun ce ka karanta kul huwallahu ahad ko kulliya ya kafirun to a wannan hali kai ka basu ka koma ka karanta suratul juma'a ko suratul munafikun wannan abin da ya danganci wayannan surarrake guda biyu kenan amma sauran surarrake da yake ba surat tauhidi ba yani ba surat kulwallahu ahad ko surat kafirun ba idan mutum ka kai sakiyan sura ko me idan ka kai sakiya ta sura ka fara karanta wani sura bayan fatiha ka kai sakiya to wannan sura ba kai ka bashi matukan ka kai sakiya ko ko a'a ka kai sakiya bal ka wuce sakiya to ba ka ya ka bar wannan sura dole ne ka kai karshen wannan sura bayan haka mun san raka'a ta karshe raka'a biyu ta karshe sallan azahar da la'asar da magariba eh, da isha'i ko mu ce raka ta uku na magariba bawa yana da zabi in ma ya karanta fatiha ko ya karanta tasbihatul arba ta wani lokaci mutum zai zo maimakon ya karanta fatiha yana so ya karanta fatiha sai halisansa ya fara da karanta mai tasbihatul arba ko akasin wannan ko ko a'a raka'a ta farko raka'a biyun farko sai bawa ya zaci cewa me yana raka'a biyu na karshe ne akan haka maimakon ya karanta fatiha ya karanta sura sai ya fara karanta tasbihatil arba to menene hukuncin wayannan huskoki shine izan ya zaci cewa me yana raka'a biyu na karshe ne maimako ya karanta fatiha da sura shi ya karanta tasbihatul arba menene hukuncin wannan hali idan ya tuna gabanin ya yi ruku'i to wajibi ne ya karanta fatiha da sura sallansa ya inganta idan kuwa a cikin ruku'i ko bayan ruku'i ya fahimci cewa maimako ya karanta fatiha da eh, sura ya karanta tasbihatul arba sai ya ci gaba da sallansa ya inganta izan kuwa a cikin raka'a biyu na karshe ya zaci cewa mai raka'a ta farko ne yani maimakon ya karanta yana so ya karanta tasbihatul arba sai karanta fatiha wannan ba laifi sallansa ya inganta ko ko a'a yana son ya karanta mai suratul fatiha sai mai sai halshinsa ya fara karanta tasbihatul arba ko akasin wannan yake son ya yi duka wannan hali ba laifi amma a nan idan mutum ya zama na al'adansa shine mai karanta tasbihatil arba a raka'a biyu na ƙarshe sai halshinsa ya zarce ya fara karanta suratul hamd idan al'adansa shine wannan tonon wajibi ne ya bar mai wannan suratul hamd ya koma ya karanta tasbihatil arba'a. yani a nan ya kamata ya bari imma ya sake karanta fatiha ko me ya sake karanta tasbihatul arba yani izan mutum ya zama al'adan shi a raka'a biyu na karshe shine mai karanta tasbihatul arba maimakon fatiha shi halshin ce ya zarce shi fara karanta fatiha a nan malumma suka ce wajibi ne bar wannan fatiha ya koma in ma ya sake fatiha ko me ya karanta tasbihatil arba bayan haka za mu zakara wasu ababen da suke eh, mustahabbai ne a cikin mai eh, karatu ko zikiri na sallah shine a cikin raka'a na farko kafin mutum ya fara karanta fatiha shine ya fara mai karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim sa'an a raka'a na farko da na biyu ya fara karanta mai eh, bismillahir rahmanir rahim amma ya cire muryansa ko da sallan azahar da la'asar ne yani ya cire muryansa kamar da muka sani a mazhabin ahlul bait salamullahi alaihim sa'an mustahabbi ne suratul fatiha da suran da zai karanta bayan fatiha ya karantawa karantawan kidaya me ake nufi da karantawan kidaya shine ta karanta aya bayan aya kai hada aya da aya kai ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم aya bayan aya kada ya ada aya biyu ya karanta sa'an nan mustahabbi ne lokacin da mutum yake karanta fatiha da sura ya yi ƙoƙari ya ba da hankalinsa a wurin ma'ana abin da yake karantawa lokacin da mutum zai ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ya fahimci me yake fadi kada yana iyaka na abudu wa iyaka nasta'in hankalinsa na, na wurin wani zai kare je nemi taimako wurin wani iyaka na abudu wa iyaka nasta'in kai na cewa iyaka na abudu me alhali yana bautata ma zuciyansa mutum ya yi kokari me ya mai da hankalinsa a cikin mai ma'anan abin da yake fada sa'an nan mustahabbi ne a cikin dukkan sallah raka'a na farko mutum ya karanta suratul qadar raka'a na biyu ya karanta surati qul huwallahu ahad idan mutum kuwa sawa'an yana sallan jama'a ne tare da liman ko shi kawai yake sallah bayan ya kare fatiha ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin mustahabbi ne bayan wannan ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kuma mustahabbi ne mutum bayan karanta eh, suratul ikhlas yani kul huwallahu ahad ya fadi wannan zikirin so uku so ɗaya ko so biyu ko so uku shine kadhalika allahu rabbi zan yi mutum ya ce walam ya kullahu kufuwan ahad shi ya ce kadhalika Allahu rabbi so ɗaya ko so biyu ko so uku ko ya ce so uku kadhalika Allahu rabbuna kadhalika Allahu rabbuna kadhalika Allahu rabbuna gabanin ya yi rukoi ina ji wannan shine zance abin da ya danganci ɗaya a cikin wajiban nan na sallah shine karatun da ake yi cikin sallah insha Allah sabon saduwa za mu yi zance akan ɗaya a cikin wajiban nan na sallah na je za mu yi zance akan ruko'i Allah ya kai mu sabon saduwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu